يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يوانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركة da sake هدوها a wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis 25 ga watan ramadan shekara ta 1437 alhamis ta ƙarshe kenan a cikin wannan wata ba za mu sake wata alhamis ba sai kuma muna cikin wani wata daban in allah ya so yau kuma ya dace da 30 kenan ga watan jun ko shekara ta 2016 muna nan masallacin abu huraira radiyallahu anhu inda muke mudarasan tafsirin alkur'ani mai albarka muna cikin suratu taha mun yi shimfiɗa dangane da tarihin banu isra'il da gwagwarmayar da annabi musa salatu wassalamu ya yi da fir'auna kafin ya yi da su mun faɗi cewa tarihin annabi musa da zango-zango na rayuwarsa sun zo a wurare da yawa cikin alkur'ani sunansa ya fito sau 136 a cikin littafin Allah da wannan ya zama shine annabin da aka fi kowane yawan kiran sunansa cikin ƙur'ani wani zai ce to don me da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a kira shi da yawa cikin ƙur'anin ba shi sau hudu kawai aka kama sunansa muhammadu rasulullah ma kana muhammadu na ba ahadin wa ma muhammadun illa rasulun وما أنزل وما وما أنزل وما أنزل على محمد وهو الحق sau hudu kawai kama sunan cikin qur'ani sai ما to ai shi duk qur'anin da شي yake magana don da kace qul ya ayyuhan nasu waye qul wa kai abakar ku kula mana da wannan da gare ka ne Allah ramu in sai ka cira shi abakar an sa ka aiki sai kai ta yawo kai ta wahalar da mu masu rikodin su kuma ba su jin daɗin wannan mu ma dai ba mu jin daɗi yana yanke mana karatu me muke cewa yawa muka ce duk inda aka yi maganan duk inda aka yi magana cikin qur'ani ai da shine ake magana qul ya ayyuhal kafirun waye qul din akwai sunan sauran an boye ne qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi qul allahumma malikal mulki duk inda kulkul ta zo misali kaga da shi to kuma al'ummar sa ake kira ai shine jagoran al'ummar ya ayyuhan nas mu ne waye jagoran mu ya ayyuhal ladina amanu zuwaye ya ibadi fattakuni duk waye to daga shi ba sai an kira sunansa ba amma dai bambancin shine shi duk inda aka faɗi sunansa ba a masa nida'i ba a kiransa da ya in ko akai wannan sai an sa annabta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها النبي إنا أحللنا لك يا أيها النبي لم تحرمه أما بابو يا محمد أما كاكا يا موسى أنا داسي القرآن يا إبراهيم يا لوط يا نوح يا هود يا داود دك أكو سكين قرآني وشي سي الله تعالى يكراش دا مرتبة ستعنبت يا أيها النبي يا أيها الرسول annabi musa alaihi salatu wassalam an ba da tarihinsa cikin suratul baqara an bayar a suratul a'raf an bayar a suratu maryam an bayar a suratu taha an bayar a qasas an bayar a shu'ara an bayar a a namli ko a namli wato a yunus kusan duk inda ake maganar tarihi to lalle ne tarihin annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo muka ce saboda me saboda in ka kalli zango zango na rayuwarsa yayi kama da na rayuwar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi kadai ne annabin da ya zo da kammalalle shari'a kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita sai dai ta annabi muhammad ta fi tasa kuma ta goge tasa wa anzalna ilaykal kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alaihi so littafin annabi muhammad da shari'arsa sun rufe sauran shari'o'i ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم sau da haka duk wani matsatsi da wahala da ke cikin shari'ar annabi musa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da tasa shari'a wadda ta sassauta ta za mu koma farkon karatun da yake mun fassara aya biyu uku sai lokaci ya mana halinsa وهل أتاك حديث موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نفس بما تسعى أحسنت وهل أتاك حديث موسى shin kai mai karatu ko mai saurarin karatu ko mai karantar da al'umma ko labarin annabi musa ya zo maka muka ce wannan jan hankali ne ana so a ba da labarin amma sai aka fara tambaya ka taɓa jin labarin idra'a lokaci ya yi ya shuɗe wanda ya ga wuta ya hangi wuta kenan za a ba da tarihinsa a nan daga fitowarsa madiyana zai dawo gida bayan ya yi aure an ce har ma ya haifa ko kuma mata ta haifu tana jego a hanya faƙala li ahlihi in kusu sai ya ce ma matarsa eh, isra'iliya suna ce sunanta safora ba safora ba koyan sakuta safora safora sai ya ce mata umkusu ku jira kun ga kalmin ahal anan ita kadai ce amma sai amfani da zamirin jam'i saboda ahali iyali jam'i ne ko a yarenmu na hausa iyali jam'i ne zaka ce iyali na sun tafi anguwa kuma kana nufin matar ka ita kadai abakar don allah ku kula mana da abin nan ba daɗi ne ko kuma kai malam ko mai amfani da guda ɗaya ne ka da ni na ga kamar daga na wurinka ne idan mun yi sallah da shi haka yake mana yana ba mu matsala sosai ba mu bari abakar muna tsarguwa da wannan tsohon ne sosai sai ka kashe guda in mun yi nai sai in ba shi amfani da shi tunda kun kasa daidaita su Allah ta'ala ce izra'a naran faƙala li ahlihim kusu lokacin da Musa ya hangi wuta sai ya ce ma iyalansa ku jira muka ce kalmar iyali tana ana amfani da ta ga mace ita kadai kuma ana ce mata jam'i ko ba haka ba shi yasa da tabaraka wa ta'ala ya zo ga maganar iyalin annabinsa sai ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait sai ce wa yutahhirakum tathiran kamar da annabi Musa ce umkusu sai in shiya suka ce su ba su yarda ba mata annabi ba su cikin iyalan annabi su gidan annabi a gurinsu babu mata a ciki matansa ba su ciki 'ya'yansa ma guda ɗaya ce take ciki ita ce fatima ita kuma zuri'anta tana da 'ya'ya hudu tana da zuri'a da suka ce a 'ya'yan hassan da hassan da husaini kadai ne iyalan annabi cikinsu sannan 'ya'yan hassan ba su cike iyalan annabi 'ya'yan husaini ne kadai da Allah akwai son zuciyar da ya wuce wannan qala li ahlihim kusu sai ce ma iyalansa ku dakata ku saurara inni anastu naron na hangi wuta la'alli atikum minha bi qabasin zai yi watakila in zo mako wato da wani kyankyashe na wutar domin ku hasa wuta ku ji hoso hoso ku samu ɗan ɗumi au ajidu alan nari huda ko kuma can inda wutar nan in samu wanda zai nuna mani hanya Allah ta'ala ya batar da shi daga hanya saboda yana so ya bar iyalinsa ya karkato ya zo maɗaukakin sarki ya gana da shi da ka sai ya hangi wuta ashe haske ne hasken kuma daga itaciya daga bishiya kamar da Allah ya ce mina shajara da malamai suka ce da ya zo sai ya ga ga haske kamar hasken rana ga itaciya hasken yana fitowa daga cikinta bai ga wanda ke magana da shi ba ga magana ana yi kuma daga cikin hasken na magana nan take fitowa bai san wane ne yake magana da shi ba Allah ta'ala ce falamma ata nudiya ya Musa mun ga wace ya yi wa ba ba ce ya wa rasulu ba sai aka kira shi aka ce masa ya kai Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka ni mai kiran ka ne ne ubangijin ashe kira ya zama ban kira kenan kiran da ba taɓa yi irinsa ba akwai wanda taɓa jin an kira shi an ce inni ana allahu ko inni ana rabbuka babu inda dai wani ya ji wannan kira to shaidan ne yake wasa da hankalinsa wannan kira annabi musa kaɗai aka keɓanta da shi shi yasa ake kiransa kalimullah kalim fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul yani alladhi kallamahu allah abokin maganar Allah kenan Allah ya faɗa shi ma ya faɗa Allah ya sake faɗa ya sake faɗa Allah ya sake faɗa an yi mai kenan an zanta kenan to shi ya zanta da Allah ba wanda ya koma samu wannan martaba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka kira shi je fadar Allah ya gana da shi Allah ce ni ana rabbuka ni fa ni ne ubangijinka fa khla'na alaik to ka cire takalmanka ya kai Musa al-imam da malaman tafsiri da sun yi ta tattauna wannan magana wai me yasa aka ce cire takalmansa wasu su ce ai daman takalman an yi su ne da fatan jaki na haka najasa ne maganganu da babu bukatarsu allah ya ce cire takalmin ka wani nau'i ne na tawa a wannan muhallin kuma sai ga dalili innaka bil wadil muqaddas tuwan abin da sa ka ce ka cire takalman ka kana wani wuri ne tsarkakakke mai albarka tuwon rafi ne a wurin dutsen akwai rafi kuma sai malamai suka ce to idan cire takalma tawa ne don mi da ba ce annabi sallallahu alaihi cire takalma in zai sallah ba don me yake sallah da takalmansa har ma wata rana kamar yadda zuwa sayar bukhari yana cikin sallah sai ya cire takalman sahabbai duk sai suka cire nasu ya nuna suma da me suke sallah da takalman sai da ya kare sallah ya fuskanto su yana murmushi ya ce na ga kun cire takalman ka kuna sallah suka ce ga ka cire naka ne ya ce aini jibrilu ne ya zo ya faɗa mini cewa akwai ƙazanta tattare da su shi yasa sai na cire ya ce don haka idan ɗayan ku zai yi sallah to ya duba takalmansa idan yana da ƙazanta ya goge sannan ya yi sallah da shi to kenan in cire takalma tawa ne don mi aka ce mai sallah ya bar takalmansa kaga wannan shi ma abin tattaunawa ne sai mu ce wancan haka Allah ya ce masa wannan mun kuma haka annabi ya ce mana da ka mun yarda da wancan mun karbi wannan babu da jayya da ko guda sai wani ya ce to daga yau in na zo masallacin abu huraira da takalma zamu muka sai mu fitar da kai domin mu kuma mun shimfiɗa kafet kai kuma takalman kama mu san ina za ka biyo da su ba amma ko a yau idan kana da sababbin takalma ko tsaftataccen takalma kai sallah da abin ka kayi sunna bai ma kamata a ce halin sunna bai taɓa wannan sunna ko su ɗaya rayuwarsa bai kamata amma kuma bai kamata halin sunna ya je yawon kasuwarsa ya zo da takalma sai bata mana kafet amma idan masallacin ƙauyen ku irin wancan ne da aka shimfiɗa ƙasa aka sa wundi da keso kusan keso tabar ba in ta tsufa ita ce keso to irin wannan nan ka zo da takalmin ka ya kai manomi ka yi sallah ba komai haka kuma wanda ya tabbatar da lafiyar takalmansa ko kuma cire takalmin yana bashi shi wahala kamar dan sanda ko soja ko ma'aikacin kashe gobara suna sai da takalmin da in ka ce kila ma kafin ya cire shi ya rasa raka daya ba kuma ya shiga masallaci da abinsa ya yi matukar ba zai yi kazanta ko ya bata masallacin ba Allah ya ce wa ana tuka kuma ni na zaɓe ka ya kai Musa fastami lima yuha to ka saurari wahayin da za a yi maka sai aka bashi matakin farko na karatu karatu ba ta kai guda biyar ne da shi al-istima'u thumma al-fahmu thumma al-hifdhu thumma al-amalu thumma at-ta'lim kowane dan makaranta ana so wannan marhala guda biyar al-istima shi yasa in ka je pre-nazari da nazari abu na farko da ake kwa musu ne wanda za su ji da kunnuwansu al marhala ta farko ta karatu shine ka saura ta biyu ka fahimta ta uku ka rike karatun ta hudu ka yi aiki da shi ta biyar ka karantar da mutane to za ku iske yan bada bakwai su daga marhala ta ɗaya sai su cira zuwa ta biyar da ya zo masallaci ya ji an karanta wani hadisi shi kenan yanzu ya zama mai wazi shi bai sauraron ma bai yi da kyau ba ba lalle ya riƙe hadisin da kyau ba shi kenan hujjar sabon ligu an ne wala waya sau da sai ka ji shi a kasuwa ka ji shi a masallacin unguwa ka ji shi wurin taron ɗaurin aure in ma ya samu sa'a sai ka ji shi yana firi hudu ba a wani masallacin juma'a yana ta zagin mutane yana ta mutane duk ba daidai suke saboda me saboda ya ji a kaset malam ya ce to karatu yana da marahil da haka annabi musa ma da ya zo marhalan farko da ka ba shine fastami lima yuha ka saurari wahayin da za a yi maka shi yasa alqur'ani ma Allah ta'ala ce wa idza qura alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to sai wahayi ya ci gaba innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri ya kai Musa wahayin da zamu gare ka ka sani innani ana Allah ni innan ni ne Allah ta kare babu wani mala'ika tsakani ya ce la ilaha illa ana ka sani ba wanda ya kamata abota in ba ni ba fa abudni don ka saƙona na farko zuwa gare ka ne kai kanka ka bauta mani kenan tauhidin da aka ba wa annabawa wane ne mutum na farko da ake magana da shi game da tauhidin su annabawan kansu kun ga saƙo na farko zuwa gare ka ne kai ƙashin kanka fa'budni ka keɓe ni da bauta kar ka bauta ko an bani sai ce wa aqimi salata li dhikri ka tsayar da sallah don tunawa da ni kenan annabi Musa lokaci ɗaya ka bashi tauhidi da sallah wanda shi zauna maka girman sallah babu wani jinkiri daga tauhidi sai ita ba ce ka tafi in ka gama tauhidi sannan kai sallah ba ma a'a da tauhidin da sallah lokaci ɗaya aka bashi amma kuma da ya zo zai karantar da fir'auna duka biyun ya faɗa masa sai da fara da tauhidi da aka wajen karantar da mutane to muna bin mataki-mataki innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاؤوك لذلك anna allah الله alayhim khamsa salawatin fil yawmi wal layla da Allah da annabi ya aiki abu eh, mu'adh ibn jabal sai ce masa in ka je ka fara karantar da su tauhidi idan sun karba ka koya masu sallah idan sun iya ka fitar da zakka daga dukiyarsu kaga kenan addini mataki mataki ne idan baka yi tauhidi ba sallar ma Allah baya so saboda ka da yazo wurin annabi Musa kwata kwata bai maganar sallah ko yayi da yazo wurin Fir'auna kai bai maganar sallah ba maganar tauhidi kawai wannan shi nuna mai da'awa na farko yana da kyau ya ɗabbaka tauhidi ya aiwatar da ibada sannan wajen karantarwa ya fara koya ma mutane sanin allah duk abin da ka koya mutane in ba san allah ba kayi aikin banza saboda zai roshe kai gini ne akan ruwa kai gini babu foundation da an iska da tsawa zai faɗi da ruwan sama ya zo zai tafi da shi amma idan ka shimfiɗa sanin allah mutane suka zan umarnin allah kaɗai suke jira to duk sanda ka kawo masu umarni daga allah sai su yi aiki da shi wannan kuma shine da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku yana yi sannan daga bisani shari'a ta ta zuwa ana karantar da mutane abubuwan da za su bayan sun yadda allah shi zai ba su umarni inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ka sani alkiyama tana kusa atiyatun tana zuwa akadu ukhfiha na kusa in ɓoye ta Allah ta'ala bai bayyana alkiyama ba sai ce kuma ya kusa ya ɓoye ta wasu malamai suka ce wai akadu ukhfiya hatta min nafsi tsiri kaɗan nima in ɓoye maka yana ita saboda tsabar ɓoye ta da don kowa ban gwada ma ita wasu malamai suka ce a'a al-ikhfa huna bi ma'anar izhar akadu ukhfiya na kusa in bayyana ta don lokacin ta yana nan tafi ba ta da nisa duk abin da yake tafe bai da nisa akadu fiya litujza kullu nafsin bima tas'a wato dole ne sai ta faru na kusa in ɓoye ta litujza kullu nafsin bima tas'a babbar hikimar da ke tattare da yin alkiyama shine in saka ma kowane mai rai da abin da ya aikata wanda ya alkhairi ya ga alkhairi wanda ya shirri ya ga shirri liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna mugu ya ga mugunta na kwarai ya ga abin alkhairi da ya shuka فلا يصدنك عنها من لا musa. قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي وهي فيها معارف أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها a wattaba hufatar da? Allah ya ce ya kai Musa fala yasuddannaka anha man la minu biha kada wanda bai yi imani da alkiyama ba ya toshe kada gare ta ga nan kafin Allah ya aike shi ga kowa shi kansa Musa ne Allah yake mawazi yau ga wanda ya kai karshen wazi Allah yake masa wazi da kansa babu wasana ya ce kada wanda bai yi imani da alkiyama ba ya toshe ka ya ɗauke hankalinka ya hana ka aiki da ita da aiki saboda ita wata ba a hawahu wanda ya fi son zuciyarsa kada ya ja hankalinka idan ka bi shi fatar da za ka halaka ka samu matsala ga rayuwarka saboda haka kowa ya nemi abokin kware wanda zai zame masa maslaha da alkhairi kada ka nemi abokin da zai ja ka zuwa ga halaka to bayan da allah ya kare masa wa'azi shi kansa ya gamsu ya san wane ne ke magana da shi aka faɗa mashi imani da allah aka ba shi sallah aka sanar da shi magana alkiyama aka tsoratar da shi daga bin waɗanda ba su yadda da alkiyama ba to sai allah ta'ala ya so ya gwada mashi mu'jizojin da zai bashi domin ya tafi ya zai da su sai ce wa ma tilka biya ka ya musa menene yake a hannun daman ka ya kai musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسى منين يكي أهنك نداما سيتي سنداتاتي أنا تنبير ما تلك منين kagan yace sanda ta ce ya ba da ansa kawai da ansa ba to amma sai ji kamar ai wanda yake tambayarsa sai ya san menene kamar dai ana son a san me yake yi da ita kila amshewa za a yi kaga ko ba fulatini makiyayi in kace ka kwace masa sanda akwai matsala ko babu qala hiya asai sai ce Allah sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro da ita wa ahushu biya ala ganami ina kakkabo ma dabbobi na ganye domin su ci wali ya fiya ma'arib ukhra kuma ina tana da wasu amfani daban da nake yi banda wannan zaka bar bin abita ya Allah malamai sun tattauna fa'idodin sanda nan abubuwa zabban mamaki akwai wani bakauyen balarabe da ya ba da fa'ida ashirin na sanda imam al-qurtubi sai da ya kari a kai to abin da ya fi bani mamaki wai daga cikin amfaninta wai kana dukan matakka da ita idan ta saba maka kuma har da kawo hadisi jawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aje bulala inda iyalanku suke gani ba ai sanda daban bulala daban sannan kun bulala ba a ce ai dukan mata da ita aka ce yanzu yara suna tsoron suna ganin bulala aje so yasa ba wai duk abin da ke cikin littafin tafsiri kawai zaka dauka kaga ni dai ban yi imani cewa yana cikin amfanin sanda a ba mata kashi da ita kuma ina ganin wannan taka keta yancin mata ne wanda bai dace ba bai kuma daidai da nasin shari'a ba da mai aka ce ka buge ta da haɓa riga ka ko to sai ka ɗau kusa da kana dukanta shi da Allah ya muka koya ma wannan a tafsiri muka ce wannan shine fassarar littafin Allah mun gyara addini ko mun bata shi wannan shi sai ana ɗaukar hoton addini ana kara mu inda san shi ba karawa maras kyau sai suna ɗaukar addinin wani ba ƙauyen addini wani muzin addini wanda ba haka ba ne to babu shakka sanda tana da amfani sosai tun ma ba ga masu tafiya a daji ba kana kashe maciji in ka gan shi kana kakkaɓo 'ya'yan itace ko don kanka ko don dabbarka in lokacin sallah yayi kana kafa ta ka yi sitira da ita ko ba haka ba sannan kana rataya gyandama ko jallo ko buta ko wani abu ko rigarka da ita kana yin makami da ita da sauransu da sauransu tana da amfani mai yawa amma dai muradi a nan annabi musa alaihi salatu wasalam bai ce kawai ga sanda ce ba sai ya faɗi wasu daga cikin amfaninta mai ce waliya fiha ma'aribu ukhra ina da wasu bukatu da nake biya da ita qala alqiha ya musa sai Allah ce to yi jifa da ita ya kai musa bai san me yasa ka ce jifa da ita ba amma sai bi umarni fa alqaha sai jifa da ita fa idha hiya hayyatun tasa sai kawai ta koma wani maciji yana motsi yana tafiya hankalinsa zai tashi ko bai tashi an ce wani limami ya zo daidai wannan aya fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ga maciji gabansa sai rikice sai ta maimaitawa fa'iza hiya hayyatun tas'a fa'iza hiya tas'a sai can wani ma muyi musu bude ce kala khuzha sai ce ta'ala khuzha anta ta ka kama ta da kanka bara in gaskiya ne ai shi ba annabi musa ne ba ko ba haka shine a wata yar Allah ce falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib da ya ganta tana motsi kamar wani maciji eh, kamar wani dan aljani tsoro ya kama shi walla mudbiran sai zura da gudu ya bada baya wa lam yu'aqib Allah ce bai waya ba ya ta gudu ya ji tsoro ko bai ji tsoro ba fa aujasa fi nafsi khifatan musa Allah ya ce sai annabi Musa cikin sai ɗauki ruwa hankalin ya tashi ya ji tsoro ƙulna la ta sai muka ce kwantar da hankalinka wannan ya nuna jin tsoro na ɗabi'a ba illa ba ne ba laifi ne ba tunda annabawa ma suna sa. idan aka ce ga gobe ranar ta tashi ka ce kai sadauki ne jarumi za ka shiga cikinta ba ka da tsoro shahada ce za ka yi ba shahada ba ce ka tarbi bindiga ka sa kirjinka ka ce ai ba a mutuwa sai lokaci ya yi wani ya yi haka nan ana ce da shi amir amir ibn abdullah yana kan hanyar sham sai aka ce zaki ya tare hanya ba abi sai ya ta maza kawai ya sadaukar ya je ya ratsa ya kutsa ya wuce ya bukata sai dawo shi ne aka ce masa me yasa kai haka ya ce ina jin kunyar allah a ce wai akwai wanda nake tsoro ba shi ba alhassan albasiri ya ce wallahi ƙarya yake wanda suka fi sanin allah sun ji tsoro sai ya karanta wannan aya fa auta safi nafsi hifatan musa kuma ya kawo ɗaya ayar fa kharaja minha khaifan ya taraqqab ya gudu ya bar masar a tsorace in ji allah so ka ce wai tsoro ba a jin tsoro wannan kuskure ne tsoro ɗabi'a ce in ka ga abin firgita dole ka firgita kuma wannan hadda annabawa da wannan za mu ba 'yan shi'a amsa inda allah ta'ala ya yabi sayyidi abubakar suko suka kushe shi allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana allah ta'ala ya ce in duniya duk ta ƙi taimakon abubakar ta ƙi taimakon manzo Allah to Allah ya taimake shi lokacin da ya fita suna su biyu lokacin da yake taima abokinsa kada ka samu damuwa Allah yana tare da mu to me abin suka ga sai dai abubakar a wannan aya ya ku yan shi'a sai suka ce ai ce masa da aka yi lata hazan kada ka damu kada ka yi bakin ciki to ya nuna ya bakin ciki da inda bai yi ba ba a ce masa kada yi to tun da yi bakin ciki shi ba waliyin Allah ne ba no Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun waliyan Allah ba su tsoro ba su damuwa to kaga ya nuna su jahilai ne kidahumai ba su karatun qur'ani sai iya inda aka yanko musu don a ci mutunci bayan Allah to Allah ya ce waliyansa ba su tsoro to Musa ba waliyi bane da ya ji tsoro ba wannan tsoro ake nufi ba wannan tsoro ne na ɗabi'a wanda Allah ya halicce ka da shi haka ma damuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da shi da abubakar a cikin kogo sun buya ga masu nema sun zo har sun wuce suna jin takon takalmansu shin don allah akwai damuwa ko babu wannan damuwar rashin sanin allah ce ba rashin sanin allah ba ce amma wanda ya san matsayin sa a wurin allah ya faɗa masa ya ce ka kwantar da hankalinka allah yana tare da ni da kai inna allaha ma'ana babu dan shi a cikin wannan aya kai ko ahlus sunna jagororin mu ɗaya a ciki muhammad sallallahu alaihi wasallam da siddiquhu abubakar kenan babu laifi idan ka ga abin tsoro ka ji tsoro kai babu laifi ma ka zura da gudu eh don wanda ya fi ka yayi gudu da ya ga abin tsoro to amma an ce ka dawo an gano ba abin tashi hankali ne ka dawo din yauwa a ɗaya ayar Allah ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalu ta ai gabana kake manzanni ba su gudu ba su jin tsoro a gabana kwantar da hankalinka ba wani abu qala khusa sai ce to ka ɗauke ta tauba wala ta kada ka ji tsoro sanu'iduha ta al'ula za mu mayar da ita yadda take da farko kaga shi ma ubangiji madaukin sarki da zai shi umarni sai da ya kwantar da hankalinsa da kalmomi da yawa khudha sai ce wala ta khaf kada ka ji tsoro a je tsoron inda tana cuta masa ba za a ce kada ji tsoro ba sannan sai ce sanu'idu hasirata al'ula ba macijin za ka ɗauka ba kafin ka ɗauke ta zamu mai da ita sanda kaga shi kai kokar ka ingiza mutum ga abin tashin hankali ba tare ka kai masa bayani ko ka kawo masa kwanciyar hankali to wannan aya ta farko kenan don haka sai ya ɗauki sandarsa sai ga ta koma sanda sannan da ɗaya ajiyar zuciya ko ba haka ba to kaga wannan aya ce muka ce wannan tirenin ne aka yi masa don in ya je gaban fir'auna yadda ita ta zama ciji fir'auna ya zura da gudu shi ba ya zura da gudu kaga akwai matsala amma shi yanzu ya san menene ya san ba za ta cuce shi ba shi ba dai fir'auna ya yi ta maza ya dumma ya zura da gudu amma dai an ce ya cika wandonsa da fitsari saboda ya tsorata kwarai da gaske Allah ta'ala ce wa dumum ya daka ila janahik to yanzu ka shigar da hannunka cikin hamattanka ta kharuj bai ko da ya fitar da ita Allah ce tana fitowa da haske sai ga torchlight ga hannunsa fiu kawai sai ga duk inda ya da ita sai ga haske kamar an sa mata batur ya china mai batur bakwai ya kake ji zata ta haske tas min gairi su kuma wannan hasken ba mai cutarwa ba kun wannan magana a lokacin da babu lantarki babu batur a ce hannun mutum kawai haske irin na fitilan nan da ke gabana akwai aya ciki ko babu kuma haske babu cutarwa su a da ba su san hasken da bai da cutarwa ba fa mu yanzu mun sani don sai ka sa hansa ɗinka ka yi haske ka je ka fito da daddare ko ba haka ba amma a da in ka ga haske wuta ce ko su san wani haske in ba haka ba sai wannan na sama wanda suke gani na rana ko wata to sai ga annabi musa da torchlight ga hannunsa hannunsa ya zama torchlight kuma hasken baya cutarwa in aka yada maka ba za ka ji zafi ba kamar dai hasken lantarki allah ce linuriyaka min ayatin al-kubra muna so ne mu gwada maka ayoyin mu manya-manya idan ka fahimci ayoyin mu'jizojin sai ka tafi da su kai wa'azi su zama su ne hujjar ka na cewa daga wurin mu kake mu muka aiko ka don haka yanzu idhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi wurin fir'auna saboda yayi girman kai ya diga ya kai matsayin cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma fi daukaka ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba to ka je ka same shi kai masa wazi to anan ne sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bayyana wani korafi da wata damuwa da wata addu'a da wata bukata sai ya ce mi wannan karatun ne yana da wahala قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت قال قد أوتيت سؤلك يا موسى تنني الله تأيى إسا ينزني كزوغ قبع ورنس أيوة قال رب اشرح لي صدري sai annabi musa ya ce to ya ubangiji na ishrah li sadri ka wanke min kirjina ya Allah ka buɗe min ƙirjina ya zamanto wannan lamari ya yi sauƙi a gare ni wa yassir li amri ka sauwaƙe mini wannan al'amari da ka ɗora min na yin da'awa ya nuna cewa da'awa abu ne mai nauyi mai wahala sai wanda Allah ya hore mai wa halul uqdatan min lisani Allah ka kwance kulli ɗaya daga harshe na malamai sun ce kulli uku ne yake da shi wato kamar targaɗe uku ne a harshensa to idan aka warware guda ɗaya maganarsa za ta fito ana fahimtar ta kusa ko wanda in yana magana ba ta fita da kyau to bai roƙi a kwance masa duka ba sai ce a a sassauta a rage masa yadda za a fahimci maganarsa ya fahu koli don su fahimci maganar kaga wani in ka lura yana da saurin magana in yana yi sai kalma ta shiga cikin kalma ba a ku. wasu na ganin cewa dalilin wannan shine ƙyanƙyashe na wuta da ya ɗauka ya ci yana yaro ya zo a khabar cewa akwai lokacin da hankalinsa hankalin fir'auna ya tashi da musa yana yaro saboda ya tasgige musa da karfi da ƙarfin tsaya sai ce kai wannan yaro anya ba shi ne maki nan nawa ba sai ita matar fir'auna da yake ita allah ya yi ta mai imani mai son annabi musa sai ta ce haba wannan yaro karami wanda bai ma san abin da yake bai san mamancin zafi da sanyi ba sai ce to aje a kawo dabino a kawo kyankyashe na wuta aje masa wato fir'auna yana da wayo kun gane ko hankali ne bai da shi kaga kyankyashe ai ban sha'awa ne da shi ko saboda ruruwan cin wuta yake kuma haske ne amma da bino fa bai jan hankali sai ce to aje mashi a gani da aka kawo sai jibrilu ya ingiza hannun musa ya ɗauko har sai da ya kai ga bakinsa sannan ya fashe da kuka to nan fa fir'auna ya ta neman likitoci a ta jinya ya ce lalle yanzu ya yadda yaro yaro yaro ne bai san abin da yake ba sai aka ci gaba da biyan mahaifiyar musa aka ci gaba da biyan ta albashin kula da dan gidan sarauta ba a san mai wargaza sarautar ne ya ce waje alli waziran min ahli ubangiji ka bani mataimaki daga cikin gidanmu daga iyalaina haruna akhi allah na zaɓi haruna dan uwana ka bani shi a matsayin mataimaki gare ni a lokacin ko sun fi shekara goma sha rabinsu da haruna saboda haruna yana masa shi kuma yana ina yana madiyan yanzu ne zai tafi sai ya zo masa da tsarabar annabta wannan tafiya ta yi girma ta yi albarka wannan ya nuna mai da'awa yana buƙatar mataimaka idan annabi musa ya buƙaci mataimaki ɗaya watakila kai biyar kake so ila ashirin kake buƙata mai da'awa yana buƙatar wanda zai kama masa ga kira yana buƙatar wanda zai kama masa a yau ga rikodin yana buƙatar wanda zai kama masa ga yadawa ga midiya yana buƙatar wanda zai kama masa ga buga littafi yana buƙatar wanda zai kama masa ga buga kaset hanyoyi daban-daban watakila yana buƙatar wanda zai kama masa da motar da za ta kai shi wurin wa'azi da motar da za ta ɗauki kaya da 'yan agajin da za su haɗa shi aikin da awa kamar aikin gini ne sai an haɗu da yawa sannan ake yinsa don haka kowa yana da abin da zai yi a ciki kowa yana da rawar da zai taka amma mu ba mu taka rawa e mu ba mu rawa muna dai ba da gudunmawa kowa yana da gudunmawar da zai bayar wajen ganin cewa karatu ya isa ga jama'a da'awa ta kai ga mutane annabi musa sai ya nemi mataimaki ya ce ushdud bihi azri allah ka karfafi bayana da shi wa ashiriku fi amri ka shigar da shi cikin wannan lamarin na annabta da ka bani muka ce muku wannan ita ce mafi girman ceto da aka taɓa yi a duniya a roƙan ma wani annabta kuma allah ya amsa ya bashi to don me nake so mu haɗu mu biyu ya ce kai nu sabbi haka kasira wa nazkuraka kasira allah idan muka haɗu za mu yi tasbihi mai yawa za mu ambace ka da yawa kenan annabi musa ya fahimci babban saƙon da awar musulunci shine tasbihi da zikiri shi ne tsarkake Allah daga duk abin da ake masa na shirka kawar da shirka da tsayar da tauhidi sannan da zikirin Allah shine yawan ambaton Allah da faɗin Allah da bin umarnin Allah a dukkan al'amura na rayuwa kun ga anan akwai tauhidi akwai shari'a kai nusabbi haka kasiran tauhidi kenan wa nazkuka kasiran bin dokokin shari'a kenan don haka allah ni kadai zai yi wahala in aiwatar da addini amma ka bani dan uwana ya taimaka mini mu tafi tare innaka kunta bina basira yace allah kana ganin abin da muke yi qala ah, kad utita su'laka ya musa sai allah ya ce to abin da ka nema su'laka ai mas'ulaka as-su'lu bi ma'anar mas'ul فعل بمعنى مفعول كمان خبز بمعنى مخبوز amaliyatul khubs shine shine dafuwan ko kuma gasa gurasa to gurasar kanta makhbuz ce abinda aka gasa ce sai aka bata sunan khubs ko ba ka to haka su'ul ay mas'ul kad utita su'laka an baka abin da ka roƙa ya kai annabi Musa don haka duk waɗannan abubuwa da ya roƙa abu na farko sharhu sadr Allah ya buɗe masa kirji abu na biyu taysirul amr abu na uku hallul uqda abu na hudu alwizara wannan abubuwa guda hudu da ya roƙa Allah ce kad uce ta su'laka ya Musa Musa an baka abin da ka roƙa to sannan sai Allah ya tuno masa da wani abu baya ya goranta masa shi wala na mananna alayka marratan ukhra ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فيه في اليم فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك فيتقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي Allah ta'ala ce wa laqad mananna alayka marratan ukhra kuma annabi Musa mun maka wata baiwa wani karo na daban yanzu mun baka annabta a da can baya akwai wata baiwa da muka yi maka id auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayin abinda muka yi wahayinsa zuwa ga mahaifiyarka mahaifiyar annabi Musa ba faɗi sunanta ba cikin ƙurani ko an faɗa an yi magananta ne lokacin haifuwarsa daga nan ba a sake waiwayar magananta ko kun sake zai da aka sake magananta ba sake ba to allah ta'ala ya faɗa a wata aya cewa wa auhaina ila ummi musa an ardi'i idha khifti alayhi فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين wa auhaina mun yi mata wahayi wani irin wahayi ne Allah ta'ala ya mata ilhama Allah ya shigan mata garanta ga abin da za ta yi wasu suka ce ai ba mamaki ma ai kuma ta jibril in dai dan sau daya kan wani lamari guda daya to wannan bai nuna ta zama annabi ba dan ai kuma ta jibril ba laifi bane muhimmi dai Allah ta'ala ya communicating da ita ya san hanyar da isar da sako gare ta kuma ba kawai ya sa mata jin ta sa yaron ta cikin teku ba a'a ya ba ta garanti cewa zai dawo mata da abinta shine wa auhaina ila ummi musa an ardihi da ta haife shi mun ba ta umarni mun ce mata ki shayar da shi nono karki bashi da yunwa fari shi yasa yunwa safe matsala gare ta karin kumallo dole ne in kuma kana azumi ka yi sahur amma karka waye gari ka tashi ka je kasuwa daga ta in kumallo ya fyaɗe ka akwai matsala sai Allah ce fa idza khifti alaihi idan kin ji masa tsoro saboda ana zuwa ana bincika duk inda aka haifu aje aka yaro a kashe fa alqihi fil yammi in kin ji tsoro to ki je baya cikin teku ya za ta yi ki samu akwati ba nan ne Allah ya faɗi akwatin bai ko ina Allah ya faɗi akwati cikin ƙasas me Allah ya ce اه, آه، بابا التابوت فقد فيه التا في التابوت واقض فيه في اليم يوه فليلقي اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو لي كي جيبا هيكين اكواتي كي روبي اكواتي كي دو اكواتي كي كاي تيكو كي زو كي اجي كي يسوا هم او نان ني غبا شي دتي تو نان ني كين الله تعالى يتي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني كاكا كينن عمرني ني اكي بابا karki ji tsoro karki samu damuwa inna radduhu ilaiki za mu dawo miki da abinki wa ja'iluhu al mursalin kuma za mu saya shi cikin manzanni kaga kenan Allah ta'ala ya bata assurance na cewa yaron ta ba zai halaka shi na Allah ta'ala yake cewa wa id awhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka wannan muhimmin lamarin da muka yi mata wahayi a niƙzi fihi fitabuti muka ce ki sanya yaron a cikin akwati faƙzi fihi fil ki jefa akwatin a cikin teku falyulqi al-yamu bisahil za mu ba wa teku umarni shi kuma ya furzar da shi ya kai shi ganga ya tsallake da shi ya akhudhu a li wa aduwwun la maƙina maƙiyansa shi zai ɗauke shi zai renonsa za a dawo muke da shi ana biyan kijin ga kina renonsa wa alkaitu alaika mahabbatan minni Allah ya ce kuma Musa na yi maka baiwa a lokacin da na sanya maka ƙauna da gare ni wadda ta sa ƙaunar ta saura ga jama'a ka zamo abin ƙauna ga mutane har wannan matar 'yar gidan fir'auna ta ji tana ƙaunarka ta nemi a ba ta kai domin ta yi renonka walitusna ala aini ina so a yi tarbiyyarka akan idona ina kallo ana tarbiyyanka ma'ana ina so a dawo da kai gidanku a yi tarbiyyarka yadda nake so don haka ni ne zan faɗi yadda za a yi allah ta'ala yana magana da annabi musa wurin ganawa ne yana faɗa mashi yadda aka yi lokacin yana yaro har ya je gidan fir'auna anan allah ta'ala ya naɗe wani episode da bai faɗa ba yace wa harramna alaihi almaradi min qablu فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم اما انا سيتي اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم kenan da ta jefa shi cikin akwati ta jefa akwati cikin ruwa ta zo tana kallon akwati har akwati ya bace mata ta bar masarautar Allah aiki ta sa masarautar Allah ido ana can sai baro na gidan fir'auna suka tsinto akwatin nan ina za su zo da shi sai gida suka ce wannan akwati bai kamata a buɗa shi sai gaban sarauniya malaman tarihi suna ce mata asiya don haka je wurin first lady her excellency a gwada mata ga akwati mun tsinto watakila warewari ne na zinari a cikinsa ko wani saƙo ne domin a da ana aika saƙo ta teku a rubuta wasiƙa a sa ga akwati a sa teku in ta je wani gari aka ɗauka aka gaba ta nan bace a koma maidawa har sai ta je inda za ta je cikin ikon allah kuma za ta kai to sai aka kawo akwatin ai annabi sallallahu ya bamu labarin wanda ya haka nan mako wajen biyan bashi kuma Allah ya biya masa bashin ya ɗauki alkawari ya ce baɗiwar haka zan zo in kawo maka kuɗinka baɗi ta yi ya ce wa ashe ka ya ce Allah asheduna ya ce to wa zai baka lamuni ya ce allah zai mini lamuni baɗi ya zo tsallakar ruwa babu jirgi ya jira har rana ta faɗi ya ce allah ka san na so in cika alkawarin da ba tare da na ƙara rana ko guda ba amma ga yadda yanayi ya kasance sai ya samu wani icce ya kwakure ya sa kuɗin nan sai ya saki iccen a ruwa bayan wani lokaci ya samu jirgi ya haɗa da wasiƙa a ciki bayan wani lokaci ya samu jirgi sai ya zo ya samu wasu kuɗi ya zo ce ka yi haƙuri wallahi ranar da muka yi alkawari da kai na zo in biya ka amma ban samu jirgin ruwa ba saboda haka dole sai na kuma shine yau na zo na baka sai ce af to da baka samu jirgin ruwa ba baka ba kowa sako ba ya ce eh ban ba kowa sako ba ya ce a'a ka ba da sako kam ya ce lokacin da za ka karɓi kuɗin na ce ka kawo shaidu mi ka ce ya ce allah ne shaiduna na ce ka kawo mai lamuni mi ka ce ya ce allah ne mai lamuni ya ce to lokacin da ka bawa allah lamuni ka rubuta wasiƙa kasa a ice allah ya kawo mini ni kuma a ranar na tafi bakin ruwa ina ta jiran ka saboda ina buƙatar kuɗina rana ta faɗi duhu ya sauka ban ganka ba zan koma gida sai na hangi wani icce yana zuwa ta ruwa sai na ce bari in ɗauki icce nan in ya bushe gida na za a yi amfani ko da na yadda shi sai ga wasiƙa ga kuɗi ka wannan wasiƙar Allah ya kawo min annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari ingantaccen hadisi ne alhasil aka zo da akwati wurin sarauniya ko da ta bude sai ga jinjiri kyakkyawa ta kalle shi sai Allah ya jefa mata ya jefa mata sosai kuma ta san cewa wannan jinjiri da ganin sa dan gidan isra'ila ne domin kamannin su daban ne da da kuma fir'auna in ya gan shi zai ce a kashe yuqattiluna abna'akum wa nisa nisa'akum sai ta aika aka kira shi ta ce yau Allah ya yi mun kyauta na yi tsintuwa albishirinka ya ce goro na tsinci jinjiri kuma ina neman alfarma a bar mani shi kamar yadda matar basarakin masar na zamanin annabi yusuf ta ce a sa'an yan fa'ana da nattakhidahu walada ita ma ka ta ce kaga wannan yaro zai yi amfani mu nan gaba urratu ainin li da ni da kai zai zamo sanyin ido gare mu sai ce laki da yake malamin sun ce inda ya yi da ya musulunta ya ce ke dai zai faranta mara ni kan ba da ni ba amma dai saboda ke bukatar her excellency bai wa a yi rejected ɗinta dole ne granted permission granted sai aka sa mata hannu sai ta ce to shikenan yanzu ya za a yi sai aka ce to a nemo yan jinga su bashi nono mana Allah ce wa haramna alaihi almaradi'a duk wacce ta bashi nono sai muka haramta masa ta bashi kun ganin tahrimun gairu shar'i tahrimun laysa tahriman shar'iyyan walakin tahrimun kauniyun kadariyun ba umarni ne Allah ba shi karkasha ba kyamarsa Allah ya sa masa duk matar da ya kama nonon ta sai tana ni doyi wanda baya su sai ya fashe da kuka to ita kuma can gida bayan ta jefa shi cikin teku qalat li ukhtihi qussihi tace mai ruwarsa kin ga inda na jefa da Allah ki bi sawu ko da Allah zai saki gane fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun tana cikin yawo sai ta ga barori sun ɗauko akwati suna tafiya ta ce alhamdulillahi wa hum la yash'urun ba su san da ita ba sai ta bi su ta ga inda suka shiga don haka da aka yi ta kawo yan jinga masu ba da nono ba sa yi sai ta kada baki ta ce me istamshi uktuka lokacin da yar uwarka ta je gidan fatakulu hal adullukum ala man ta ce a ah, to kuna so in gwada muku wacce za ta iya bashi nono me Allah ya ce a ɗaya ayar قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم in gwada maku mutanen gida ahlu bait wa take nufi da ahli bait mahaifiyarsa eh ku gaya ma 'yan shi'a da ke cewa matan annabi ba ahlul baiti bane duk inda ahlul baiti zo cikin cikin qur'ani mata ake nufi me ya kori matan manzon Allah in ba iskancin kuma da rama mutane suna ciki ahlul baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun in gwada muku matar da za ta bashi nono kuma za ta kula da shi da kyau sai suka ce a ya kai kika sani sai ta ce ai saboda tana son abin da zai faranta ran fir'auna sai suka ce oho shi ne a wata yin Allah ce in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal minal mu'minin tsiri kaɗan da ta faɗi gaskiya da ta faɗi abin da suke so su jiya in gwada muku uwar da ta haife shi da kuma da matsala ta faru ke don da an gano wadda ta haife shi an samu matsala kai dai za mu ba da wadda za ta sha da shi amma yaro ina ya fito ba a sani ba kuma asiya ba ta bukaci sani ina ya fito ba amma da an san inda ya fito da za a kashe shi wai shi ne balarabe kita waya kadul liburibu an ya kula khuzuni mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi jibi ko in ji bahaushe mara gaskiya tsiri kaɗan ya ce ku kama ni gani saboda da kallon fuskarsa dai da yanayin maganarsa kana gane ba mai gaskiya ba ne ba to a nan da cewa alu cin wahum lahu nasihun kaga gaskiya ta dan wuce gona da iri ko ba haka saboda ta yi azarbaɓi tana son dai a dai ba su shi to alhalin da an gano da matsala ta fa Allah ce faraja anaka ila ummika sai muka mayar da kai wurin mahaifiyarka kuma sannan yanzu yar jinga ce albashi ake biyanta daga masarauta ga sallah a kai mata kaya kayan sallah lokacin biki a yi ma yaro a yi mata a yi ma gidansu a bata abinci wata wata tana karɓar albashi ana aika ana ce ya labarin yaron mu in yayi jin jiki ta zo ta ce to yaron ki fani ya fara bani matsala ta gaya ma asiya sai a ɗauki kuɗi kuma a bata kai ta karra ainuha domin idon ta yi sanyi wala ta hazana don kada ta bakin ciki Allah ce kuma ta nafsan sai Allah ya tuna masa da wani episode kuma kuma kar ka manta kana saurayi dan shekara goma sha biyu ka yi kisan kai ka kashe mutum lokacin da ka je ka taimaki dan uwanka sai kai masa wan bulo sau nawa ya mutu a to mu bar shi dai sau ɗaya dai ba a mutuwa sau bakwai fa najjaynaka min sai muka kubutar da kai daga damuwa daga sunu muka baka ikon ka gudu ka bar garin wani lokaci waje a rajulun min aksal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika fakhruj inni laka min an-nas fa kharaja minha khaifan yatalqa wani yazo dan majalisa yace wallahi ana ci ana mitin akan ka an gano ka don haka wallahi ka bar garin nan sai ya gudu wa fatannaka futuna Allah ce mun jarabce ka da abubuwa futunan mazdarin kamar shukura ko kuma jam'in fitan wai muka jarabce ka da nau'i nau'i na fitina na wahalhalu falabista na fi ahli madiyan kai tsawon shekaru cikin garin madiyana tare da 'yan madiyana sun maji'ta ala kadarin sannan yanzu ka zo bisa kaddara bisa lokacin da muka yanka ka iso nan gurinmu ya musa ya kai musa wasana'tuka li nafsi kuma na zaban makai da kai ba haka yanzu kai manzo na ne idhab ila anta wa wannan kuma karatu sai gobe kenan idan Allah ya nufa sai mu dora kansa Allah ka sa abin da makaranta ya zama mai amfani a gare mu ka sa alkur'ani ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana gafara Allah ka rufe asirin mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya wa sallallahu wa sallam baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in